ɗaruruwan gidaje ne tare da dukiya ta miliyoyin naira suka salwanta a sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta auka a garin Kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa za a samu ambaliyar ruwa a wannan damana ta bana. Waɗannan wasu ne daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a Kwantagora. Sunana Musa Umar Musa wanda aka sani da Saji a nan unguwar yanka Kwantagora. Mun haɗu da jarrabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari ba zato ba tsammani Allah ya kawo mana wannan jarrabawa. Lalle akwai dukiya da na yi hasara sosai ba ɗaya kaɗan ba. Ba Allah ni dai gaskiya a lissafi na insha Allah na yi hasara ya suka miliyan biyu da wani abu. Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim Bisi. Eh to asaran ka tana da yawa saboda yanzu haka ma kaga ruwa yana kan aiki ne ba mu riga da mun tantance ga abubuwan da ke nan ba amma hasara kan ta miliyoyin kuɗi ka an yi su saboda magana na gaskiya duk kuyoyi an yi hasarar su sosai da rayuka da kuma abubuwan suka biyo baya iyaka dai sai yanzu ga mun samu nasuwa sannan mu gane ko menene da menene aka yi hasara tunda kamar da kuke gani yanzu shagon siminti ne gaba daya asan ma ya rushe gaba ɗaya komai da komai ruwa ya kwashe katako duka duk abin da ka gani na wurin ga da makauta na duka komai da komai ruwa ya kwashe hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger dai ta ce har ya zuwa yammacin Alhamis din nan ba su gama tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa ba in ji shugaban hukumar Alhaji Ibrahim Inga don ba za ka iya samun cikakken bayani ba idan akwai ruwan yana ci gaba da sauka so muna tunanin gobe dole za mu mu ma za mu isa zuwa garin kwantagoron don mu duba mu gani sannan kuma mu jajanta ma jama'a da wannan iftila'i ya faɗa ma na'am to ya zuwa nan da kuka samu yanzu kaman ya girman asarar take a girman asara yana da yawan gaske don gidaje da yawa tunda kaga an ce an fara ba a iya karewa ba a rana daya mu a cikin local government daya kasan abin yana da yawa Na'am to kaman eh, akwai kididdiga ko na gidaje ya zuwa yanzu ko nawa aka rasa ko kuma akwai asarar rayuka haka. Eh ba mu samu ba mu samu maganan asarar rayuka ba. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeck, ta fara aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da a duk shekara suke cin karo da ambaliyar ruwan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.